Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye a kan mitoci 60-25 da kuma 19. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita da da biyu biyar Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyya a birnin Konni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya sauraron mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka, muna nan yaushe a kan shafukanmu na intanet wato voa hausa.com ko kuma sashin hausa.com. Assalamu alaikum barkanmu da dare da fatan an yi ni lafiya. Aisha Sule ce tare da Maryam Dauda muka shigo cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji muhimman batutuwa da tsohon gwamnan Sokoto a Tahiru Bafarawa ya zayyana a matsayin ma'auni ci gaban ƙasa. ni ɗan adawa ne ni amma kuma ba mahaukacin dan adawa ba ni nan ban iya cewa ya ko ban iya cewa bai yi ba a matsayina na ɗan ƙasa ina ganin muna da matsala a najeriya wadda yake bai kamata ba in zo in yi ba shi to idan kuka biyo mu za ku ji cikakken bayanin nan kwana biyu da shiga sabuwar shekara 2020 jama'a na ci gaba da bayyana fatansu to yau za mu je ci gaba da sauraron da masu sauraron ra'ayin masu mu da kuma fatan su game da sabuwar shekara da aka shiga. Kamar kullum lambar da za a kira ita ce biyu biyu biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar. Sannan muna tafi da labarin wasanni amma fa duk sai an sha labarin duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Abubuwa sun lafa a ofishin jakadancin Amurka da ke Iraki a yau Alhamis bayan da kungiyoyin da ke bore masu samun goyon bayan Iran suka bar harabar. Janye mayakan daga ofishin ya kawo ƙarshen kwanaki biyu da aka kwashe ana ɗauki ba daɗi inda 'yan bindigar da masu goyon bayansu suka kai farmaki a ofishin jakadancin suka lalata zauren ofishin suka kuma banka wuta a wurare da yawa da kuma yin rubuce-rubuce a bango a lokacin da suke nuna adawa da hare-hare ta sama da Amurka ta kai akan wata kungiyar 'yan bindiga da Iran ke marawa baya. waɗannan hare-haren da aka kai a iraki da siriya a kai 'yan katayab hezbollah na zaman mai da martani a kan kashe wani ma'aikacin kwantaragen amurka a wani harin roka da aka kai kwanan nan sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya zargi shugaban kungiyar katayab hezbollah da wasu da ya kira 'yan tawaye da kitsa harin da aka kai a ofishin jakadancin Bagdad. Wani jirgin sama da aka yi shatarsa daga birnin Lagos na Najeriya ya sauka tashar jiragen saman birnin Yawande ta ƙasa da ƙasa da yammacin ranar Talata dauke da 'yan ƙasar kamar su 87. Ayaran wanda galibin mata ne da yara shine na farko da ya koma kamaru bayan da mutanen suka tsere zuwa Najeriya don gujewa faɗan da aka yi tsakanin dakarun gwamnati da 'yan awarin da ke yankunan yammacin kamaru. Hukumomin kasar Kamaru sun ce mutanen sun dawo ne bisa zaben kansu a ƙarƙashin wata yarjejeniya da gwamnatin Najeriya kuma ana sa ran masu neman mafaka aƙalla 700 da 'yan tawaye wato da tsofaffin 'yan tawaye za su koma ƙasar kafin ƙarshen watan Fabrairu. Cikin mutanen da suka koma har da wani tsohon ɗan bindigar 'yan awari mai suna Success in Congo, wanda ya jagoranci wata ƙungiyar mayaka da ake kira Ground Zero kafin ya tsere zuwa Najeriya a watan Oktoban bara. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Duk da cewa shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un bai yi watsi da batun tattaunawar neman sulhu a kan shirin nukiliyar kasar a hukumance ba, yayin jawabin sabuwar shekara da ya yi, akwai alamun da ke nuna cewa ya yi kira ga al'ummar kasar da su zauna cikin shirin fuskantar yanayi mai tsanani saboda takunkumin da aka sanyawa kasar. A jawabin nasa shugaba Kim ya kuma nuna cewa babu wata alama ta ci gaba da ake samu a tattaunawar da suke yi wacce ta samu tangarɗa. Shugaban ku ya kuma yi barazanar zai ci gaba da gwajin makamai masu linzami, kirar ballistic da kuma makaman nukiliya, inda ya ce duniya za ta shaida wata sabuwar fasahar makamai, batun da ya karaɗa manyan kafafen yada labarai na duniya. A ƙasar Australia ana kwashe jama'a daga wasu yankunan da wutar daji ke dusa inda Prime Minister ƙasar Scott Morrison ya ce gwamnatin na ɗaukar duk matakan da suka dace wajen shawo kan wannan matsalar. Kalaman Prime Minister na zuwa ne a daidai lokacin da jiragen ruwa da na sama mallakar sojin kasar suka fara kwashe mutanen da bala'in wutar dajin ya ritsa da su a yankin da ake kira Victoria East. Dabban mutane a kasar ta Australia na zama babu wutar lantarki bayan haka babu man fetur a gidajen mai da dama. Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai babin rahotanninmu inda za a ji cewa tsohon gwamnan Sokoto Alhaji a tahiru Bafarawa ya jaddada muhimmancin tsaro da samar da ilimi a tsakanin matasa saboda ci gaban tattalin arzikin ƙasa a tattaunawan shi da abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande. Bisa gaskiya kamar da nace maka in babu zaman lafiya babu arziki a ƙasa. Jiya da ake son a kawo arziki a ƙasa sai an samu zaman lafiya. Saboda haka zaman lafiya shine shinhiɗar arziki a kowace ƙasa. Saboda haka yanzu yana ganin a Najeriya babu abin da muke fata ille mu samu tsaro mu samu yawaltar zaman lafiya na jama'anmu. idan aka samu tsaro aka samu zaman lafiya to arziki sai ya shigo amma matsayar babu tsaro babu zaman lafiya ba za arziki ya shigo to yanzu a kusan za a ce kamar shugaban kasa muhammadu buhari ya kwashe kusan shekaru hudu yana cikin tabiyar yanzu da kama mulkin shi za a cewa wani irin rawan gaban hantsi za ka iya cewa gwamnatin buharin ta yi tun inda an ka fito zuwa yau ni dan adawa ne ni amma kuma ba mahaukacin dan adawa ba ni nan ban iya cewa ko ban iya cewa bai yi ba a matsayina na ɗan ƙasa ina ganin muna da matsala a najeriya wadda yake bai kamata ba in zo in yi ba shi in ce ya yi rawar gani bisa ga abubuwan da aka ciki sai dai abin zai mai a nan shine in yi mai addu'a allah ya ba shi dama waɗanda za shi da aka ba da ya samu allah ya sa su zan amfani gare shi ya zan amfani gare mu mai ci gaba da yi mashi addu'a a matsayin shi na direban mu idan ya fada cikin rami za mu fada direba ne duk fasinjoji muke saboda amma abin da aka yi shekaru da suka wuce gaskiya ba a yaba sai dai a yi mai addu'a tun da ya samu hawa na biyu kuskuren da aka samu Allah ya sa ya canza ya gyara mu samu ci gaba da kasar mu zama lafiya To yanzu ka ce kai ba dan adawa wanda yake na marasa hankali ba. To amma dai za a iya cewa akwai waɗansu abubuwa da zaka iya tsakurowa cikin gwamnatin nan tashi da za iya cewa waɗannan su ne abubuwan da kake ganin an samu koma baya a kansu akwai buƙatar a inganta su. Ai babu ƙasar da za ta rayu kamar da zan ƙara ta ille samun tsaro. Na biyu ilimi. Har dai kamar yankin arewa. Duk yadda za ka yi magana wata hanya magana komai yau babu abin da dan arewa ke so irin tsaro ya kasance ya tashi lafiya ya kwanta lafiya waɗannan abubuwa su ne muka ganin cewa mu shine ne bukatar mu bayan wannan kuma in ka ga yawan yaran mu da ba su makaranta akwai abin ban tsoro duk yadda ake son ƙasa ta ci gaba in babu ilimi ƙasar nan ba ta ci gaba yau za ka ga yaran mu kusan kashi sittin cikin ɗari ba su primary ba a secondary school in babu primary babu secondary kaga babu da jami'a saboda haka da zarar waɗannan yaran kuma akwai lokaci shekaru na wucewa da zarar shekarun makarantar su ya wuce kaga sun shiga zama kuma wata lalura ga jama'a saboda haka wannan shi nake son mu ga cewa gwamnatin muhammadu buhari ta ba ilimi hihi ko mu dai a wajenmu da kuma tsaron mu wannan shi ne mu kuma shi yake mu To idan ka yi wannan maganan za a iya duba a ga cewar ai kai ma tsohon gwamna ne wanda a jihar Sokoto ka yi shekara takwas kana shugabancin wannan jiha. Za a iya cewa wannan abu da kake faɗi ba kawai kana harbin jaki ba ne bayan an taiki ganin cewar kai ma a zamanin ka kila za a iya cewa akwai matsalolin ilimin nan da kai magana wanda za a iya cewa kila baka iya magance su a lokacin gwamnatinka ba? Eh, alhamdulillahi ba iya yaban kaina a mulki na kowane fanni ka ɗauko ilimi ne hanya ce tattalin arzikin ƙasa ne rayuwar jama'a ce babu wanda ba sakwace wanda za a gaya maka cewa gwamnati na ba ta kula da waɗannan abubuwa ba har ma shi kan shi shugaban ƙasa muhammadu buhari ya san da ina gwamna ya san irin abubuwan da na yi ya shaida kuma ya sani kamar idan ce muka ba ina magana ba ne na mahaukacin ɗan adawa ina magana ne na ɗan ƙasa wanda ke fatan ƙasa ta ci gaba kowa ke mulki in dai muka samu zaman lafiya muka samu ci gaba da jama'a muka samu zaman lafiya alhamdulillah Allah ya ba da iko har da ya gama da ana magana Najeriya to ai ta arewa gaba da barkwa ta je wata to Allah ya kyauta a gaida Dr. Yusuf Aliyu Harande da karɓar bako yayin da yau take kwana na biyu da shiga sabuwar shekara al'umma na ci gaba da bayyana fatansu game da sabuwar shekarar. Ga rahoton Ridwan Abbas daga kasar Ghana. Wannan shine kudurin wasu al'umman kasar Ghana wa sabuwar shekara ta 2020 da muka shiga. Ni ne Abdulazizi sarauta da mun ga sarauta iri-iri. Amma yanzu abin da yake damun mu mutanen gari shine rashin aiki. sai kuma na tunawa mun zauna da unkurma ya kawo gona ya yi brigade gona state farm da ya yi da brigade da ya yi ya bari eh, samun aiki ya yi sauki don mai sa ghana wadi ne brigade haka state farm wadi ne kuma bayan haka state farm tana iya biyan kanta da kanta don kudin da za a sa ciki za a noma ne in aka yi noma mu mutanen gari mu ci aka kai ina mu mutanen gari ba mu iya ci a fitar da shi a sayar ma wa'yansu daga waje da yake su ma suna bukata kwarai akwai manoman lokacin unkurma akwai manoman amma kuma shi kafa state ba wannan gwamnati noman na gwamnati ne gwamnati ke kulawa da manoman shi ke biyan wa'anda ke noman karkashin suke ake suke komai yake safa ba kudi na shekara ke ga saboda muna roƙon gwamnati ya mura ya haƙuri wani ne autan hadiman sharu a nan fadama bayan zancen eh, sha'anin ilimi shi kuma ka zo na tsaro wanda yake shi ne ma ya fi ni damuna a kan eh, abubuwa saboda in ba tsaro ba ilimin in ba tsaro ba tattalin arziki ba komai abin da ya sa wannan zancen tsaro ya fi damuna ni a ra'ayina kuma allah dai kara kiyayewa allah kara kiyaye shekaran bara da ta wuce abin da aka yi abubuwan da aka yi a kasar nan da aka san mu da tsaro in babu tsaron nan fa waɗanda za su kawo dukiyarsu su sa a cikin dukiyar mu a tafiyar da eh, eh, ayyuka da gwamnati ke son a yi ike dai mu ci gaba da roƙon Allah gwamnati dai gaskiya abin da za ta yi ta duba sosai a ba 'yan eh, sanda hakkinsu kuma ga ga hujjoji tattalin arziki gwamnati take so zaman lafiya gwamnati take so saboda 'ya'yanta ta samu aiki ba zaman lafiya ana sace-sace ina ya ana karkace jama'a to allah ubangiji ya kyauta a gaida ridwan abbas to an jima kaɗan ɗaya za a ji za a yi kira wayoyinmu a ci gaba da bayyana ra'ayoyi da fata game da sabuwar shekarar da aka shiga kafin nan a shakata da wannan waka. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. in mun samu kira na farko daga Kaduna. Wa ke kan layi a Kaduna? Assalamu alaikum barkan ku da kokari barkan ku da aiki. Barka ka dai da wa muke magana. To kuna magana da sabon kima ne daga nan mararrabar a nan jihar Kaduna Najeriya. To me za ka ce a wannan fili wani ra'ayi za ka bayar ko kuma wani fata za ka yi saboda wannan sabuwar shekara da muka shiga? To ni fata na a wannan sabuwar shekara ina ma mutanen Najeriya da sauran mutanen duniya fatan alkhairi. yadda muka ga farkon ta lafiya Allah ya sa mu ga karshen ta lafiya. Hmm. kuma alkhairan da yake ta Allah ta'ala ya tada mu da shi nan kuma kasata ta Najeriya ubangiji Allah ya kawo mana zaman lafiya shugabanninmu kuma Allah ya ba su ikon yi mana adalci Allah ya ba su ikon yi mana abubuwa na gari musamman shi shugaban kasa Muhammadu Buhari muna shi fatan alkhairi Allah ya sa ya mulkin shi lafiya ya gama lafiya na gode ku tashi lafiya to amin mun gode mu ma Allah ya saka da alheri to sai mutum na gaba kuma daga Nasarawa wake kan laya Nasarawa To alhamdulillah salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To madalla wanda kuke tare da shi daga jihar Nasarawa Garba Sale likitan rediyo na garin Bundo Domin jihar Nasarawa mai inkiya mutum na mutane kowa naka. To kowa naka me za ka ce a wannan fili cikin wannan sabuwar shekara wani fata kake da shi wani ra'ayi za ka bayyana? To a gaskiya na ji daɗin da Allah ya nufi ne da shiga wannan shirin yau a ranar biyu ga watan ɗaya. na hmm. wannan shekara. Lallai buri na farko kamar yadda dan uwana ya sauka shine in samu in ji Najeriya din an zauna lafiya komai yana tafiya normal ba matsala a kowane bangare a cikin wannan ƙasa tamu. Hmm. to kaga kenan zai kasance talaka zai iya shiga gona zai je duk inda ya ga dama ya je ya aiki hankalin a kwance. Hmm. a nan zan yi amfani da wannan damar duk waɗanda suke tashe-tashen hankula a wannan ƙasa namu da masu kisa da masu kama mutane da duk wani mai matsala don Allah don Annabi na roƙon su su yi hakuri su daina su dawo cikin al'umma gudanar da harkokin da ya shafi wannan kasan tare da su. Sai na biyu ina yi wa dukkan shugabannin wannan ƙasa daga shugaban kasa zuwa mu zuwa sanatoci da 'yan majalisu na jihohi da na eh, Babu wasu ayyukan ci gaba da ake fata a gani a wannan sabuwar shekara. shekara? Yawwa! To yanzu abin da nake so a wannan shekara shine don Allah da annabi kamar yadda gwamnan Kaduna ya yi. Su shugabannin nan na su zo da 'ya'yansu a makarantu domin idan suka shigo da 'ya'yansu a makarantu mu zai kasance komai yana tafiya daidai kuma a haka zai danganci tsakanin talaka da mai dan shugabanni. To madalla mun gode. Mun gode. Allah ya samu dace. To sai kuma wanda yake kan layi daga Maiduguri. Salamu mm. ah, Sunana Umaru sa Abinda muke fata wannan abu da ya faru. Da mm. dubu biyu da sha tara kar Allah ya maimaita mana. Amin. Ba abinda nake fata shine Buhari ya san wahalan da talaka yi a kan shi. Mm. Ya kamata talaka ya walwala a ƙasar nan ana cikin wani hali wallahi tallahi ana cikin wani hali sai dai Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya mun gode amin to madalla mun gode daga Maiduguri bari mu je Niger ba ke kan layi daga Niger Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba. Mai wankin hula barka da warhaka barka da sabuwar shekara. To masha Allah Allah mai mai tamuna Allah sa mu ga taba da lafiya. To wani fata za ka bayyana a wannan fili? To ni fatan da zan bayyana ainihin ga zuwa shugabanninmu daga ainihin shugaban kasa har zuwa kansila kasa. Abin da ya kamata da su su sa kishin kasanmu a gaba a kan ayyuka na bangaren dai ba dai kamar matsalar tsaro da muke cikin ta yanzu haka. domin saboda musamman arewacinmu na najeriya tsakani da allah bangaren tsaro muna cikin wani hali wanda yake na ina lillahi wa ina ilaihi raji'una. to babu abin da muke bukata su mai da hankali akan shi kamar dai bangaren tsaron nan saboda zubar da jini da ake yi eh. to mun gode eh. na tabbata dai idan kuna bibiyan shirin za ku ji mutane da dama sun taɓo batun tsaro babu wasu ayyuka da ake so a bijiro da su idan aka samu tsaron to kuma sai me daga yobe wake kan layi Muhammadu Bashir ne daga Duniya da Jihar Yobe, Najeriya. Na'am to yaya buni a yau? lafiya magana yanzu ba kuma fata na dai an fara wani zaman lafiya yadda muka fara zama zaman lafiya. Kuma Allah ya tara shugaban kasa sosai da kuma gwamna mai mai malabu ya wani kokari a Allah ya tara mhm. aiki To muna nan a Yobe. Mun gode wa ke kan layi. yin Ali garin Gamji daga karamar hukumar na jihar Yobe. daga Macina. Eh jihar Yobe ba. Na'am. To ra'ayina a yau ne. da fata da addu'a. To ina yi wa shugabanninmu fatan alkhairi mm. kuma ina musu fatan Allah ya ba su ikon cika alkawari da mm. suka ɗauka mm. musamman lokacin da suke yakin neman zabe. Mm-hmm. Su ji tsoron Allah su san cewa Allah zai tambaye su alkawuran da suka ɗauka idan ba su cika ba. lalle Allah zai tambaye su. Kuna rubuta waɗannan alkawuran kuna bibiyan shugabannin naku? Muna bibiya gaskiya mafi yawa ba sa cikawa. Hmm. Gaskiya amma dai muna musu fatan Allah ya ba su ikon cikawa. tun eh. eh. mun gode bari mu mun gode tafi daga Yoba bari mu shiga Katsina. Katsina wake kan layi. Nura ne mai Chelsea daga gidan Namani Katsina kankara lokal gamma. To, Namani. To, fatan da nake bawa Buhari ya duba gani talaka ya yi kokari ya hau layi ya zaɓe shi amma ga aran yanzu ya zama tsakanin Fulani da manoma sai kashe-kashen juna ake ba kyan gani. Hmm. to shine ni a na ra'ayin ba Buhari ya duba ya dawo gida Allah ya duba ya gani da Allah ya mana bakin kokarin shi saboda ga nan dai mutane nan eh ba dai zaman lafiya mu dai kawo mana zaman lafiya. Mm, to watan da muke da Allah Allah kawo zaman lafiya a kasar nan mu Amin. To madalla. Eh, Daga Katsina. tashi lafiya. To mun gode. Daga Katsina bari mu tafi Kaduna. Wake kan layi a Kaduna. Eh, Bello Sokoto ne. Na'am. to hajji aisha sai ga Allah wannan shekara ta wuce dan Allah sai dai a ce to Allah kana mai mutum an eh, samu ai fata fata fata na gari aka ce lamiri eh to wannan shekara muna wata ubangiji mm. Allah ka mana cikin al'amura wanda ake ciki tsakanin talauci da wahala da fatara mm. daga irin tashin sakulun nan ubangiji Allah ka kare mu da gari su Allah kare jama'a da Najeriya gaba ɗaya da wannan abin da ake ciki ubangiji Allah ka mana sauƙi mafita mafi yawancin eh. mutane mafi yawancin mutane gwamnati gwamnati ake ta kira eh, al'umma wani guduma al'umma su kuma za su bayar a sabuwar shekarar Aikin al'umma abin na gudunmu ka addu'a wanda ya ce ba abin da zaka yi addu'a ubangiji Allah ka kare ka sauki shine babban amma gwamnati dole ta tsare rayukan mutane da dukiyoyin su Hajji Aisha da suke magana ba hmm. eh a kare rayukan mu da dukiyoyin mu ubangiji muna fata alheri wannan shekara Allah ka mana saukin ta Allah ka mana walwala amin dole sai ku ta gode daga nan Kaduna Hajji Aisha to madalla mun mu ma mun gode to ma sauraro mun gode muku da kuka bugo kuka bada guduma da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. to yanzu kuma sai labarin wasanni wasanni a takaice shahararren dan wasan kasar argentina da barcelona lionel messi ne ya lashe lambar wanda ya fi kowa taimakawa a zura kwallo na shekaru goma da suka gabata inda ya bayar da kwallon da aka zura har 136 messi ya zarta dan kasarsa da ya zo na biyu angel di maria da ya taimaka aka zura kwallaye 108 da kuma na uku mesut ozil na arsenal da yake da 106 yayin da dan wasan bayan munich thomas muller yake da 103 haka kuma messi ne yake da adadin kwallayen da ya zura da suka zarta na kowa a waɗannan shekarun goma inda a cikinsu ya zura kwallaye 369 tare da tazarar kwallaye 34 tsakaninsa da abokin adawarsa cristiano ronaldo na kungiyar juventus wanda ya zura kwallaye 335 rahotanni na nuni da cewa kungiyar juventus ta kasar italiya na nan tana kokarin sake dawo da dan wasan ta paul pogba da yanzu haka yake a manchester united a yayin da dangantakarsa da kungiyarsa ta yanzu take kara yin tsami pogba bai buga wasa ba a wasan da kungiyar ta sha kashi da ci biyu da nema jiya a gidan arsenal na emirates ba da dadewa ba ne ba ya dawo buga wasa bayan tafiya hutun jinya na kimanin watanni biyu sakamakon raunin da ya samu a tafin kafarsa tun a watan satumba wata jaridar kasar italiya mai suna calcio makato ta ruwaito cewa dan wasan ya nuna gajiyawa da zama old trafford a lokaci ɗaya kuma tsohuwar kungiyarsa ta juventus ta shirya wasa ke dawo da kayanta kiris ya rage Foba ya koma kungiyar Real Madrid a kasuwar cefanen 'yan wasa da ta gabata to sai dai rashin kwazon kocin kungiyar ya janye hankalin shugabanninta daga sayan Foba. A wani labarin kuma yanzu haka zakarun gasar Premier ta Ingila Manchester City ta zuba komar zawarcin matashin dan wasan gaba na Chelsea Tammy Abraham. rahotanni sun ce yanzu haka tattaunawa akan kwantaragin dan wasan mai shekaru 22 ta tsaya cak a chelsea sakamakon bukatar da ya nuna ta biyan sa albashi mai yawa abraham dan najeriya da aka haife shi a ingila yana da kwantaragin da zai karkare a shekara ta 2022 to amma city din na kan tattaunawa akan yadda za ta same shi a yan watanni masu zuwa to sai dai an ruwaito cewa chelsea na da bukatar dan wasanta kuma tana kudurin bashi kwanta ragi mai tsawo sakamakon taurarinsa da ke haskawa tun sa'ad da ya dawo kungiyar daga aston villa inda ya yi zama aro murtala faruk sanyin na a washington dc to yanzu kuma ga labarai a takaice takaice abubuwa sun lafa a ofishin jakadancin amurka da ke iraki a yau alhamis bayan da kungiyoyin da ke bore masu samun goyon bayan iran suka bar harabar janye mayakan daga ofishin ya kawo ƙarshen kwanaki biyu da aka kwashe ana ɗauki ba daɗi inda 'yan bindigar da masu goyon bayan su suka kai farmaki a ofishin jakadancin suka lalata zauren ofishin suka kuma banka wuta a wurare da yawa da kuma yin rubuce-rubuce a bango a lokacin da suke nuna adawa da hare-hare ta sama da amurka ta kai akan wata wata kungiyar 'yan bindiga da Iran ke baya. Wani jirgin sama da aka yi shatarsa daga birnin Legas na Najeriya ya sauka tashar jiragen saman birnin Yawande ta kasa da kasa da yammacin ranar Talata dauke da 'yan kasar kamar su 87. Ayaran wanda galibinsa mata ne da yara shine na farko da ya koma kamaru bayan da mutanen suka tsere zuwa nigeria don gujewa faɗan da aka yi tsakanin dakarun gwamnati da 'yan awaran da ke yankunan yammacin kamaru. Duk da cewa shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un bai yi watsi da batun tattaunawar neman sulhu kan shirin nukiliyar kasar a hukumance ba, yayin jawabin sabuwar shekara da ya yi, akwai alaman da ke nuna cewa ya yi kira ga al'ummar kasar da su zauna cikin shirin fuskantar yanayi mai tsanani saboda takunkumin da aka sanyawa kasar. A jawabin nasa shugaba Kim ya kuma nuna cewa babu wata alama ta ci gaba da ake samu a tattaunawar da suke yi wacce ta samu tangarɗa. tun sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin namu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi. wato karfe biyar na safe kenan agogon Ghana. Kada ku manta a duk lokacin da kuke so za ku iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo a shafukanmu na intanet wato voahausa.com. A yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da wannan shiri da Julie Leathers Gresham da ta hada wannan shirin baki ɗaya sai injiniyanmu Justin Aisha Sule ce ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka birnin Washington.